inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta tabbata murja tana yin shaye-shaye hakika shaye-shaye a gurin ɗa namiji ma ba ƙaramin tashin hankali ba lantana ballantana a gurin ya mace mata da su ne wasu ke cewa ginshikin al'umma ne idan suka gyaru al'umma ta gyaru idan mata suka ɓaci al'umma ma ta ɓaci a hankali a hankali dai shaye-shaye yana nema ya balaguro daga gurin maza ya koma gurin mata domin ko yanzu a ƙasar hausa mata sun rungumi wannan harka ta shaye-shaye gadan-gadan ba kama kafar yaro daga cikin matan da suke shaye-shaye akwai 'yan mata marasa aure akwai zawarawa waɗanda suka yi aure aka sake su ko kuma waɗanda mazajensu suka mutu sannan kuma gaba ɗaya ma har da wasu daga cikin matan aure da suke yin wannan mummunan harka ta shaye-shaye ita dai murja a yanzu kamar yadda kowa ya sani tana ƙarƙashin kulawar kotu daga cikin kuma dokokin da kotu ta gindaya mata kafin ta bada da belinta shine wallafe-wallafe a kafafen sadarwa wato kotu ta rakata da murja daga yin wallafe-wallafe a kafafen sadarwa inda murjan take cewa hakan ma ita ya mata daɗi domin kuwa a yanzu ba abin da ke damunta in ba ta yi zuƙe-zuƙenta ba da shaye-shayenta ta kwanta ta share bacci. Jari ta zabar da waɗannan maganganu ne a cikin wata 'yar tattaunawa da ta yi da abokinta, ma'ana abokin harƙallarta, wanda shi ma fitacce ne a TikTok wato Hassan Makeup, wanda wasu ke cewa ɗan Daudu ne, shi kuma kullum yana cewa shi ba ɗan Daudu ba ne, yanayinsa ne a haka irin na 'yan Daudu. To bari ku ji wata tattaunawa da aka yi a chatin tsakanin Murja da Hassan Makeup, wanda a cikin Murja ta tabbatar da irin shaye-shayen da take haɗawa a cikin roban lemo tana kwankwaɗewa. kuma yanayin muryar murjan ma ya fallasa komai ya nuna cewa tabbas akwai matsala wato tana magana ne irin ta wadda suka hau sama amma irin hawa saman 'yan shaye-shaye Hassan ya ne ka ganni nan wallahi ina wani irin mugun sama mai nisa kawai daɗin ƙwaƙwalwa ta nake ji ina buɗe gare da Allah ɗan ka wani irin mugun daɗi nake ji ina ɗaki na na babbaje wani misi na sha a kwakwalwata na bude ka kawai daɗin rayuwa kai ni na yafe kowa na cikin daɗi ina cikin alkaire kwakwalwata suke take ba na san wani misi ne na sha shi aka kawo shi daga area na jika a cikin ruwan robar faro ya mutum shekaran jiya ne mai wani irin jahilin shanyewa na ruwa yanzu ma na je na ba aka aiki hassan wallahi duniya daɗi take oh boy hey oh my g nai wai sai na mutu ne sai na mutu a ɗaki wallahi na totse kai na kai fa mugun sararawa nake wannan hutun eh da na ɗan samu na wannan harkar shirman midiyar na ɗaki wallahi daga ac sai bacci sai wanka sai kayan alkairai a kwakwalwa na nan kakkada dan shigo na gaida yankin naka duka kaji to bayan dai murja ta gama wannan magana irin ta yan shaye-shaye sai abokin hulɗar nata hassan makeup ya bata amsa inda a cikin amsar tasa ya kokarin saka yi abubuwan da murjan ta faɗa bari kuma ku ji amsar da ya bata ke kawata wa za ki ci da buran laka kike shan mi ba abin da kike sha na zama da kiwa ba marza kike shan kwami ruwa na garai Shi ne kwa muke sha muke abin mu ne makiya bisa so suke bakin ciki billahi lazi mun da ka kuma mun bada ruwa billahi lazi kawata Allah kare ki Allah kare min ki kawata ina jiran ki sai kin zo billahi lazi Allah ubangiji kawo min ki lafiya eh na sauro ba da mu? hakan ma normal ne ai ai shine aka ce a san mutum a san ciniki ne ko ya bari mu shaida halin nai normal ba matsala hakan ma steady ka gane kawai shi nan ba za ka gane ba za ka dawa suke ba wa kawai zan tun tsirewa zan yi baban mu tana ta kira na ka gane baban mu ban dauki wayar ta ba ba na so in dau wayar baban mu ta jiya ne yanzu za ta hau yi min 'ya'yan tsawa shi ne faɗa shi yasa ka gani eh bari in kwanta baccin faka-faka in na tashi sai in kira ta